أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo رانا mu wannan rana ta litinin alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wace sai daidai da ashirin da uku ga watan mari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi a على الزاعمين أنهم قرآنيون والقرآن منهم بريء أتميد مرتني ga waɗanda suke riya cewa su 'yan ƙur'ani ne zalla kuma alƙur'ani ya barranta daga gare su malamin da ya rubuta wannan littafi shine abu abdurrahman habib ahmad jibril waffaqahu allah lima yuhibbu wa yarda kana wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'o abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass nan bi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya a jiya mun kwana a shafi na goma sha biyar darasi na biyu wato faslin da yake mana bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rayu kuma ya faɗa ya yi aiki kuma ya kwaɓa kuma ya yi umarni to yau in aka ce duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuna da kyakkyawan koyi a cikin siyayyen halitta shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to koyin nan kuma dole ko dai ya zanto ta magana ko kuma koyin ya zanto ta aiki ko kuma koyin ya zanto ta yadda zaka kwaba ko kuma yadda zaka hana ko zaka yi umarni to in aka ce dukka waɗannan abubuwan yanzu ba a same su ba to ka gaya mani yanzu menene za mu koya babu abin da za mu koya ke to yau insha Allah za mu tashi a darasi na uku shafi na goma sha shida a cikin ci gaba da faslin da yake mana bayanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana magana da sahabbansa radiyallahu anhum tunda ba qur'ani zai karanta musu ba malam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce darasi na uku wa qala ta'ala wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wannan aya tana cikin suratul ahzab kuma mun sha bayani wato wanda ake magana da shi shine zaid ibn harith radiyallahu anhu wanda shi ne kaɗai sahabi wanda Qur'ani ya kama sunan shi falamma zai zaidun minha wataran amma duk sauran shagube ne to a lokacin shi yana auren Zainab bintu Jahsh radiyallahu anha ita kuma ta fito gidan dangi shi kuma asalin bawa ne to bayan ya samu yanci sai tana ganin cewa babu kafa'a ma'ana ba tsaranta bane don haka sai ya gaza samun abin da yake so a wurinta sai zama ya ƙi daɗi ko da yaushe zai zo ya kawo kuka wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce zainab radiyallahu anha ta min kaza annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce amsik alayka zawjak ka riƙe matarka wattaqillah ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala so yanzu abinda malam ke so ya nuna mana shin duk sanda zai radiyallahu an ya kawo ƙara annabi sallallahu alaihi wa sallam qur'ani yake karanta masa koko magana yake masa da irin nasa yara magana yake masa da irin nasa yara to in ko ya faɗa ai wasu sun ji irin magana to in ko sun ji za su gaya ma 'yan baya ga abin da ya faru 'yan baya su gaya ma 'yan baya 'yan baya su gaya ma 'yan baya har abin ya depending ya sakko zuwa ga na ƙasa to in ko an ce duk wani abu ba a samu ba to duk mutanen karewa suka yi kuna fahimta malamai aya ta gaba wa qala ta'ala subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina 'Aman, ya ku waɗanda kuka yi imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku ɗaukaka sautin ku sama da sautin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala tajharu lahu bil qawl kar ku bayyana masa da magana ka jahri ba'dikum li ba'd kamar yadda sashi suke bayyana wa da sashi magana don shi ba irin ku bane ba kaman ku bane ba tsaran ku bane an tahbata a'malukum domin gudun kada ayyukan ku su lalace wa antum la tash'urun alhali ku ba kuma san ayyukan su lalace ba innal ladina yaghudduna aswatahum lalle waɗanda suke gintsi sautin su inda rasulillah a wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ulaika alladhina amtahana Allah qulubahum littaqwa waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi zukatansu da tsoron Allah wato duk waɗanda ba su ɗaukaka sautin suke jimce shi suke rufe shi ba su ɗagawa to waɗannan Allah ya jefa tsoronsa a cikin zukatansu lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da wata gafara da kuma lada mai girma to kaga anan ai la shakka in sun zo sun ɗaga sauti annabi alaihi salatu wassalam ba mamaki zai kwaba ba mamaki zai hana ba mamaki zai tsawatar to maganar sa ɗin ai wasu sun ji da ba ƙur'ani ke karanta ba irin wannan misali Allah subhanahu Ta'ala yana cewa da shi wajadilhum billati hiya ahsan kai jayayya da su ahlul kitabi da abin da yake shine yafi kyau to jayayyan yanzu ƙur'ani za a zama ta karantawa a zai yi ƙoƙarin gamsar da su ne ce musu yaya kaza menene yanzu kamar misali kai ne idan kana so ka jawo hankalin wanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci ai kafin ka fara nuna masa ƙur'ani sai ka dinga nuna masa abubuwa na hankali saboda shi bai san ƙur'anin ba in ka kawo mashi ƙur'ani in ma ya ce ƙarya ne kai ne dalilin da yasa ya ƙarya amma sai ka dinga nuna masa to ai ka ga kaza ka ga kaza yanzu misali duk mutumin da ya ce maka shi bai yarda da Allah ba saboda su a wuraren masu biology Abin da ake ganin sa, dole sai ya zama na cewa ɗayan abubuwa ne guda biyar ko dai a gansa ko a ji shi ko a ɗanɗane shi ko a shaƙe shi ko a shafe shi duk abin da babu kafar da za a iya rikin ɗin shi in ba da wannan ba to a wurinsu babu shi to Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi sai ya aiko mana da aya babba ita ce corona corona baka ganinta sai dai a ga aiki ana fahimta to samuwarta a cikin mutane ya nuna cewa akwai mai ita tun da misali kaga advanced country irin manyan kasashen na irin su germany irin su italy irin su spain za ku suna wata shekara da aka dinga amai da gudawa wanda yake haraba za ka ga ana admitin mutane a nan ƙasa to haka kasashen ya koma za ka ga asibiti kai sai da ta kai ga likitoci a irin spain da germany da uk ma kanta idan aka kawo mutum na da lalura sukan duba su ga wane ne zai survive wanda suka ga kawai shi zai iya tsallakawa shi ake lura da shi amma duk mutumin da aka ga ba zai tsallaka ba ba masu kallon shi saboda marasu lafiyar sun yawa to ashe kenan kaga in dai za a yi jayayya ba ƙur'ani za a karanta ba dole sai nuna musu cewa an yi kaza an ce kaza misali Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya ce wa anzira ashirataka al-aqrabi ka gargadi danginka mafi kusa to qur'ani da karanta musu dole sai musu bayani ne fito jama'a yanzu na zama wani abu daban gashi an bani risala faqad labistu fikum umran min qablihi afala ta eh, dinga karanta musu kaza da kaza da kaza da yaransa ba da ƙur'ani ba to yaran dole wasu sun ji sun riƙe, sun fahimta wasu sun rubuta su kuma sun kama yan baya to yanzu duka wannan sai a ce a'a abin nan babu shi misali kamar hajjatul wada kusan mutum dubu ɗari da ashirin da hudu suka halarci wannan hajji malam in wannan ya manta wancan ba zai manta ba in wannan bai riƙe ba wannan ya riƙe to waɗannan mutanen fa da su Allah subhanahu Ta'ala ya kiyaye addini sai kuma yanzu kawai ka zo ka ce a'a dukka waɗannan abubuwan babu su kai bai maka ba kuma ka ce mutane su kana tsammanin sa maka idanu yanzu kwanaki ta wani nan a nasarawa ya zo bai an masa haihuwa sai yanka kare ya kira walima ba ku samu labari ba eh a nan nasarawa nan ba ba nasarawa sai ba na tsallake kaduna wata hudu ke hagu? ya yanka kare wai aka yi walima ya dinga rarrabawa sadaka to yanzu kaga wannan shi zai nuna maka level of jahilcinsa matsayin jahilci yanzu a ƙur'ani a ina ka samo aka ce inda aka maka haihuwa ka yanka kare ina yake a ƙur'ani babu shi to yadda za ka fahimci abin kawai wani abu ne na son zuciya ya zama kamar matsalil in tahmil alaihi yalhad aw tatruku yalhad ga sunan abubuwa da yawa da yawa wa qala ta'ala subhanahu ta'ala yace wa ma lakum la tu'minuna billah me ya same ku da ba za ku yi imani da Allah ba subhanahu ta'ala wa rasulu yad'ukum alhali manzo yana kiran ku litu'minu bi rabbikum domin ku yi imani da mahalicinku subhanahu wa ta'ala wa qad akhadha mithaqakum kuma haqiqa ya riki alƙawarin ku in kuntum mu'minin in kun kasance ku muminin. to qur'ani zai karanta in zai gaya mutane su imani ai zai kira su ne da yaran da za su fahimta ko ba haka bane ai ka duba misali adabi in ka karanci tarihin adabi da larabawa sun matsa wurin ta'amuli da waƙoƙi amma da musulunci ya zo sai za ku dakushe ƙarfin waƙa. saboda yanzu ba ba manzuma ake ba ana yin magana ce manso zubabban magana to yanzu tun da ba waƙan ake ba dole kowa zai kokari magana zai misali ba wai wake ba waƙar sai ta zama ba ta da tasiri kamar yadda take da cika kafin musulunci ya zo saboda zuwa alkur'ani ashe dukkan waɗannan yana nuna maka cewa annabi alaihi salatu wasalam yana maganganu da mutanen nan su ma sukan yi da shi ba kuma da ƙur'ani ake ba ƙur'ani za a yi magana ne in za a faɗakar in za a tsawatar in za a faɓa in za a yi umarni in za a yi hani yanzu a jawo aya amma magana ta ni da kai wannan suna magana ne da irin yarensu kuma a ciki ake samun abin da za a ɗauka na addini sai a kiyaye a ce lokacin kaza yanzu misali ga kamar wannan abu kabewa Anas bin Malik radiyallahu anhu mun karanto da ku a cikin Ash-Shama'ilul Muhammadiyya alaihi salatu yace ba na son kabewa amma wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an kawo abinci sunanta adduba adduba'u kabewa faja'ala yatatabba'u adduba'a sai daga yana ta dauki dai dai dai dai kabewa yake bi to ni ma saboda son da na ga yana wa kabewa ni ma sai na developing interest sai na koma ina son kabewa ana fahimta to yadda dama na mu'amala da ita to yanzu recently sai bincike na likitoci nuna cewa mutumin da ke da prostate irin ciwon fitsarin nan idan fitsarin ya yi blocking ya ƙi fita to ka nemi kabewa da farar albasa ka niƙa ka sha ko ka dafa in Allah da zaka fitar da fitsari kamar shawa sai na ce to ai abin dama yana da asali ana fahimta ce ni ba ni da alaka da ainihin kabewa amma yadda na garsu ne ta tabba, yana ta binta ya nan ya dauki nan ya dauki nan sai ta to kai akwai dalilin da ya sa. to yanzu misali shi ai da shi aka ya gani ya kiyaye wani ya kiyaye wani ya kiyaye to ai shine kyakkyawan koyin da aka ce mu yi in duk waɗannan abin ba a same su ba sai ina za mu koyi malamai kuna fahimta sannan yace Allah subhanahu wataala yana cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir wannan kaunatu ke bintu sa'alaba ta zo Allah subhanahu wataala ce haƙiƙa Allah ya ji zancen wannan matar da ta zo tana jayayya da kai a cikin mijinta tana kokawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala Allah ya ji zancen da kuke yi ya Rasulullah alaihi salatu wasalam lalle subhanahu ta'ala mai ji ne kuma mai gani to yanzu na akwai abubuwa kusan guda uku ita matan nan ai tun da Qur'ani ya kawo yace an yi sa'in ai dole akwai wacce ta zo to qur'ani da kawo ba ya ce ya dai ji to sai na zamu gane wace ce sai mun koma ni sannan conversation hirar da suka dinga yi ta faɗa a faɗa a sunna qur'ani ce wata tashtaki wallahu yasma'u hawura kuma conversation ɗinku ya ji to ai an yi hira to amma bai ce ga irin hirar ba to ya za a ji ana fahimta in ka koma can laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Haƙiƙa! Allah subhanahu ta'ala ya ji zancen waɗanda suka ce Allah fakiri ne su ne mawadata ashe akwai wanda suka faɗa to amma ƙur'ani bai ce da wane da wane da wane suka faɗa to amma in ka ce a'a ba a yi ɗin ba to kamar ka karanta Ƙur'ani ne tactically a kai kai amma tun da Allah ya ce ya ji to ashe lallai akwai wanda suka faɗi wannan magana to amma ina suke Qur'ani babu su sai ina zaka same su sai ka koma hadisi sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi wani mai tambaya matambayi ya zo yana tambayan yaushe azaba za ta auku ashe ko tunda an yi tambayan ashe akwai wanda yayi to waye shi ana fahimta in ka ce a'a ai baka yadda ba to ka kare ta Qur'ani kenan kaman ka ce ne a'a wannan gai an kawo wani abu ne wanda yake kawai kaman an yi fabricate misali an kirkira abin da ba a yi ba to kuma duk wanda ya yi wannan ka kare ta Qur'ani irin sa yana da yawa misali in ka koma can cikin aya Allah subhanahu wata'ala na cewa wa yas'alunaka 'anil mahir qul huwa adha suna ka game da ainihin al'ada jinin al'ada to kace ƙazanta ne fa tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna ya yatahhur kar ku kusanci mata a cikin al'ada har sai sun yi tsarki to tsarkin nan bai ce mana ga yadda za a yi ba shin alola ne za ta yi ai shi ma tsarki ne a'a sai ta yi wanka ne shi ma tsarki ne a'a sai ta wanke al'aurata shi ma tsarki ne kai a wurinka wanda baka yarda da hadisi ba wanne ne za a yi sannan ta halatta kuma in har kana da hujja cikin ɗayan ukun cikin ƙur'ani kawo mana gani Ba da shi ba ta kuma inda za ka samu wannan sai ka koma cikin hadisi Allah subhanahu wa ta'ala in ka koma tana cewa ya ayyuhallazina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا إن كن كسن كنا تكن جنبا تو كوي تركي كوي تهالا تو تهالا نن قرآن يا بامو شيء أدن كولي شن تهالا ألولا زني تهالا تيمما زني أأ تهالا وانكا زني بيسي سايبا بيسي كذابا ya dace ku tsarki sai na zama tsarki ana fahimta to duka irin waɗannan abubuwa suna nan suna nan ga suna a cikin alƙur'ani suna da yawa to amma in ka ce ba za ka bi hadisi ba yadda nake to kusan kaso 88 to ka rushe addini in kuma ka ce a'a falamta jidu ma'an ƙasa kaɗan fata mu sa'idan tayyiba in ba ku samu ruwa ba to muƙaddar ka samu ruwa da aka ce ka samu ruwa an ce fasaharu wanda ya alula tsarki ne wanda ya wanka tsarki ne ana fahimta wanda ya wanke jikinsa ma tsarki ne to wanne za a yi sannan ita wankan janaban a ina take cikin alƙur'ani ana fahimta ya ce kawai a tsarki to tsarkin wanka ne alola ne a'a wanke jiki za a yi wanne za a yi duk wanda ka ɗauka kai da baka yarda da hadisi ba to ka kawo min dalili ba ka da shi to wannan da'awa ce bayan Allah masu albarka tana da hadari kware wa qala ta'ala subhanahu ta'ala ya ce wa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan ka ambaci lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya asirta wa wasu daga cikin matansa wani labari So da zai asirta labarin ƙur'ani ya karanto musu koko a'a ya ba su labari ne ya ba su labari ne falamma nabba'at bihi a lokacin da ta ba da labarin abinda annabi ya bata alaihi sallallahu wa azharahu Allah alaihi Allah sai bayyana masa ai ta gaya ma ‘yar uwarta cewa ga abin da ya faɗa. An raba ba'adahu wa ‘yan raba an ba. To, mun dai ita ittifaƙin ba ƙur'ani ba ya karanta mata, labari ya bata cewa ga zancen ga magana to ka gaya min. Tun da har ta gaya wa ‘yar uwarta zancen da annabi ya gaya mata, alaihi salatu salam. To, ashe ya gaya mata wata magana kenan. To, ina magana take, kuma ya aka yi aka santa. in ka ce a ai babu ita to ka kare ta qur'ani amma ba yadda za a yi ka gano kan magana sai ka koma saboda ai abin da ya zo ya fita ma ha ana rade radin cewa annabi sallallahu ya saki wannan Umar da kansa ya zo duk irin waɗannan labaran ba za ka same su ba sai ka koma cikin hadisi ana fahimta malaki fasli na gaba al-adillatu min kitabillahi tadullu ala wujubi al-amali bima fil kitab ga wasu dalilai nan a cikin alkur'ani waɗanda suke nuna wajabcin yin aiki da abin da ke cikin alkur'ani wa bi ma fi sunnati rasulillah da kuma abin da ke cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun ku yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta'a ko ku za ku samu rahma kaga a wurare daban-daban daban idan ya kawo bin annabi alaihi salatu salam sai ya ambaci rahama ba zai ci tsira ba saboda bijire ma umarninsa kuma yakan jefa mutum cikin fitina amma bin umarnin yakan sa mutum ya dace da rahama ka bi ƙur'ani wurare daban-daban za ka ga in ya kawo wato ainihin bin annabi alaihi sallam wa aqimu salata wa atu zakata wa ati'u rasula la'allakum turhamun sai cikin nur duk sanda kaga ya kawo bin annabi sallam zai ce maka to kabiza ko kai zaka samu rahama magana kenan wa qala ta'ala subhanahu ta'ala ya ce. ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ati'u Allah wa ati'u rasul ku yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'a wa ulil amri minkum da kuma majidinta al'amura daga cikin ku fa in tanaza'tum fi shay idan kuka yi jayayya cikin wani abu to farudduhu ila Allah wa rasul kuma yashe shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna imani da Allah subhanahu wata'ala da rana ta ƙarshe zalika khairun wannan shi yafi alkhairi wa ahsanu ta'wila da mafi kyawun fassara to anan abinda malam ke so nuna mana anan rashin mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da manzonsa alaihi salatu wasalam yana nuni akan mutum bai yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ba tun da ya kawo condition ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kenan wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe shine zai mai da al'amarin zuwa ga Allah ta'ala da manzonsa alaihi sallata wanda kuma bai yi imani ba to shine ba zai mai da al'amarin ba shi za ibnu taymiya kai tsaye rahimahullah yace duk mai wannan da'awa ya fita cikin musulmai gaba daya saboda bai ma san yadda zai kama shi ba wa qala ta'ala subhanahu ta'ala yace wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba wani manzo da muka aiko ba sai ai masa biyayya da izinin Allah subhanahu ta'ala in ka ce babu bukatan sunna ah to me za a aiko manzo ai an aiko shi ne saboda abi shi haka ne to in ka ce ba za ka bi shi ba ka ga da alqur'ani wa qala ta'ala subhanahu ta'ala yace man yuti'ir rasula faqad ata Allah Dun mutumin da wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'a to haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa ta'a wa man tawalla duk kuma wanda ya kauda kai to fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka akan sa ka kasance makiyayi ba ba mu ce ka kula da ayyukansa ba mu ka bar mu mu za mu ɗauki gabaran al'amarinsa wa qala ta'ala سبحانه وتعالى ايش؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا ويوا الله سبحانه وتعالى طاعة ويوا النبي صلى الله عليه وسلم طاعة سننفق في حتى فإن توليتم إنكك بعد بايا فاعلموا وكفصني أنما على رسولنا البلاغ المبين شيما ظموا أظنك يويا سكوي إسر واني بينا نير إسر واحد كاكا دوك آيو سنانونا من أكاين وجبت da'a ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala ta'ala subhanahu wa ta'ala yace ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin kaga ku yi wa Allah subhanahu wa ta'ala fa'a, ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam fa'a, in har kun kasance ku mu'minai ne mafhumul mukhalafa kishiyar haka kenan duk wanda ya ƙi musu da'a kenan shi menene ba mumini bane ana fahimta wa qala ta'ala subhanahu ta'ala ya ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ati'u Allah wa rasula ku yi wa Allah subhanahu ta'ala ta'a da kuma manzansa wala tawallaw anhu wa antum tasma'un kar ku bada baya daga barin shi manzon alhali kuna jin yana kiran ku ayar da muka karanta kenan yanzu wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un kar ku kasance kamar waɗanda suka ce ai mun ji alhali ba su ji ba wato malam da za a gaya maka haɗarin bijire wa annabi alaihi sallam ya wuce tunaninka kai ba ma annabi ba su sallah sahabbai kansu radiyallahu an Muhammad ibn Sirin radiyallahu an wata rana yana hakaitowa ce ya tafi Ka'aba sai ya ga wani mutum da hannu kamar itace kandagar sai mutumin na cewa Allahumma ighfirli wala araka taghfiru Allahumma ighfirli wala araka taghfiru Allah ka gafarta mini amma na ma san ba za ka gafarta min ba Allah ka ah. sai ce kai wa ya gaya maka ana irin wannan addu'a ka zo Ka'aba kana cewa Allah ya maka gafara kuma kana cewa Allah ba zai maka gafara ba wa ya gaya maka haka ake sai ya jashi ce to ai baka san labari na bane me ya labarin ka ko ma me ya labarin ka ka ce Allah ya maka gafara mana ya za ka ce ba zai maka gafara ba sai ya ce wallahi malam in ji shi mutumin a lokacin da aka kashe Usman ibn Affan radiyallahu an yace dama nayi alwashin in na ganshi ni da shi sai na mare shi yana kwancin ba da aka kawo shi yana lulube sai ya dakon mutane kaman zai shiga ya masa addu'a yana ganin shi kuwa marin shi ke da wuya sai ke da wahala sai hannun ya shanye sai ce to kaji abin da ya sa nake cewa Allah ka mun gafara kuma nake tunanin ba za ka gafarta mun ba to yanzu Usman radiyallahu an ai ba annabi bane amma bawan Allah ne subhanahu wata'ala kuma yardajjen annabi sallallahu alaihi wasallam to ka duba sakamakon abin da wannan yayi dubi yadda halin da ya kasance to bare tsiyayyen halitta alaihi salatu wasallam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wanda suke saba ma umarninsa su dari dari karfa fitina ta same su ko kuma azaba mai raɗaɗi ya same su halin da al'umma suke ciki kenan malam zaka iya rike sunna guda ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya buɗa maka arzikinka za kuma ka iya sake sunna ɗaya ka fada cikin fitina to wai bare ka ce ai kai wai sunnan ma ba ta baka da ita ba to ka gaya min me ya role model din annabi sallallahu me ya bai yanzu misali mu mun sani mutumin da zai zama irin kamar a ce maka prominent figure ne a duniya barin baka misali da kamar a ce Nelson Mandela so da yawa Barack Obama na America yana cewa mentor ɗinsa shine Mandela ana fahimta Mandela ya rasu yana da shekara 93 to a wurin waɗanda suke koyi da shi suna ga akwai legacy da ya bari abubuwan da za a koya mutum ne ɗan juyin juyi hari dan gwagwarmaya dan mai faɗa misali da da kaza da kaza da sauransu ya bari shin mandela ba ɗazi zo Forista! to in har yana da abin da zai bari wasu mutane su ga cewa ya bar musu abin koyi malam ya za a ce siyayyen halitta ya zo da addini wai a ce ya zo ya rayu ya tafi haka bai bar komai ba hankali zai kama wannan magana yanzu amerika ba suna da heroes ba misali in ka duba dollars su, ba fitattun shugabanni ba ne ake sawa saboda ana tunanin su suka yi pushin america forward suka kai ta inda suka kai don haka mai za a yi masu compensation shi a sa su a cikin currency na kuɗi to su fa kenan na ɗazu da jiya da shekaran jiya to ina ga wanda ya zo da addini gaba ɗaya a ce a wai ba abin da ya bari kawai shi kenan an dai zo an rayu sai ce ka san hayaniyar rayu kawai ai ba abin da za a yi tun da in dai ka duba ka ga duk inda aka ce al'umma babu tsari ba ta tafiya akan siratu ai abin da ya sa ka ga Allah ya hana ma Yahudawa nasarar karya addini kenan domin mu muna da tsari ai ko arewacin ƙasar nan da ka zo ka san akwai direct road da aka akwai indirect road mu kakanninmu an mana indirecto saboda an sami muna da tsari muna da ajami suna da kotunansu na musulunci suna da littattafansu suna da shari'a suna da kaza amma wasu yankunan ne su tura masu da aka nuna musu da ake sawa shi za an tashi sai ka ga an ce to gashi ni na tashi na san mahaifina sanda yake rubutu da ajami zuwa ga wane wane ce kai mata da ajami na tashi na ga wannan saboda zai muna da legasin da muka samu to ina muka koyo wannan abu waye koya maka kakanninmu ana fahimta ashe abin daga sama ne dinga descending ya dinga sakkowa har ya zo aka zo kuma da wasa wasa wasa aka raba mu da waɗannan al'adun namu da kuma addinan namu to in su suna da irin waɗannan abubuwan kakanninmu da iyaye yaya za a aikace addini ya zo haka zai rayu ya kare ba wani abu da aka bari hankali ba zai kama wannan ba malam yace Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum ya ku waɗanda kuka yi imani ku ansa kiran Allah subhanahu wa ta'ala ku ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku wa alamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharu kenan kaga wannan wannan aya in za ku tuna mun karanta da wasu ta soka akan Abu Lubaba yana sallah na sallah ya kira shi bai amsa ba ya kira shi bai amsa ba da ya ina ce ka kira ni ya rasulullah ina sallah sai baka ji Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli ba in manzo ya kira ko me kake ka amsa sai ya rasulullahi kuntu usalli ina sallah ce ai na kan kana sallah da kira ai ni ne sallah alaihi sai ya ce to dama zan karanta da wata sura ce mai girma a cikin alqur'ani to kaga sallah fa yake yi ana sallallahu ya kira shi bai amsa ba amma aya ta sauka to ina ga kai an ce maka yayi kaza ka ce a'a wai kai baka kaza ba sai in ka ji bugu sai ka kama tsalle-tsalle ka ce a'a wai kai ai abin da kake nufi wai wai sunnar da bata daidai da Qur'ani ba wai take baka kai ma baka san inda zaka ba <laughs> ba haka abin ya koma ba in an da ke ka sanan aka da ke ka ce a'a wai kai ba wai baka yarda da hadisi bane wai a'a wai abin da ya ci karo da Qur'ani wai shine ba ruwan da shi ka ji wata yaudara sai eh, kana kafa mana hujja da wani hadisi wanda mu ma malaman mu sun ce mawdu'i ne hadisin sauba radiyallahu anhu wai ana sana ya ce wai wai duk abin da idza ja'akum minni hadith in hadisi ya zo muku daga gare ni to fa'aridu fa'ariduhu ala kitabillah ku bijiran majalisatin Allah shi in yayi daidai ni na faɗa in bai yi daidai ba ba ni na faɗa ba to hadisin mu malaman mu sun ce mawdu'i to sai mai zaka fa mana hujjar shi malamai kuna fahimta malam yace Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innama kana qaulal mu'minin kawai zancen muminai kawai zancen muminai idza du'u ila Allah wa rasuli in aka kira su zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da kuma manzonsa li yahkuma bainahu domin ya hukunci tsakanin su an ya koro kawai cewa suke sami'na mun ji wa atana mun yi biyayya wa ulaika humul muflihun waɗannan kuma su ne waɗanda suka ribata malamai da kun yi nisa cikin balaga da na muku da hukunci ana akwai abin da ake cewa adatu hasrin wa qas wato za zaka yi tagin magana kaga saboda girma abu sai ce innama akwai annafi wal istisna kamar wa ma Muhammadu illa rasul sannan akwai at-taqdim wa ta'khir kamar na abudu wa na nasta'in sannan akwai innama kamar nan kaga da ya kawo innama sai ce kana qaulal mu'minina kaga قول أنا خبر كان لي مقدم سونن تكون مؤخر سبب أي آه، كان بعثنا شجع مبتدا كرماني ترفع كان المبتدا من والخبر تنصبه هو كان سيدا عمر قبها كرماني تو أنت شجع سنة الأول بنا رفع سوى ثاني خبر تو دا بالقرآن من زي إنما كان قول المؤمنين أما سبب الجرمن النبي عليه الصلاة والسلام تسي كوي بنتم مؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا عسى لما قنا أن يقولوا إن شني المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر اسمه كان مؤخر عسى لما قنا إنما كان قول إنما كان قول المؤمنين قولهم أصل مغانا كنا أما سبو أبو سي يساشي أتشكين كوري باسو دوة مغانا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم malam ka fa duba girman manzon Allah subhanahu wa ta'ala ce shi mumini ko mumina ba su da wani magana da za su yi in dai Allah sun ya zantar da hukunci annabi alaihi salatu sai zantar da hukunci ba su da wata magana wai su su ce suna da tsari ko tunani ko abin da za su yi ba na su bane annabi alaihi salatu wassalam shine final say ba mai sauran magana ana fahimta ne ce tsohon ta'ala na cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haqiqa akwai kyakkyawan koyi da ya kasance gare ku a cikin manzonku alaihi salatu wasalam liman kana yarju Allah wal yawm al akhir da duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta karshe wa zakara Allah kaseera ya kuma ambaci Allah subhanahu ta'ala ambato mai yawa to nan shine muka sha bayani jim kadan to in duk waɗannan abubuwan ba su mai zamu koya ana fahimta wa qala ta'ala subhanahu ta'ala yana cewa wa ati'u Allah wa ati'u rasul ku yi wa Allah subhanahu ta'ala ta'a ku yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta'a fa in tawallaytum in ko kuka bada baya fa inna ma ala rasulina al-balaghul mubin kawai shi akan manzon mu isarwa ce bayananniya kaga duka ayoyin nan da malam yake ta kawowa suna fa bayani akan wajibcin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta'a sannan ka duba girman sa ba alaihi salatu wasalam a lokacin ayan can da malam ya kawo kaga abin nan wa idza asarra an to mu je gaba kada in tatuba ila Allah faqad saghat qulu in dai za ku tuba to eh zukatan ku dai sun karkata wa in tazahara alaihi in ko kuka ce za ku yi masa tawaye za ku yi masa gangami fa inna Allah huwa maulahu Allah subhanahu wa ta'ala shine majibinci al'amarin sa wa jibrilu kaga shi ma yana ciki wa salihul mu'minin ba masu kadai ba wal mala'ikatu ma da zalika su ma mala'iku za su taimaka masa kaga an taba abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so to kai waye da zaka ce wai kai baka yarda da hadisi ba kuna fahimta malamai yaqulu shaykh Muhammad al-Amin al-Shanqiti malam muhammadu al-amin al-shanqiti rahimahullah yana cewa wala shakka inda ahadin min ahli al-ilm babu tantama a wurin wani mutum daya daga cikin ma'abota ilimi anna ta'atallahi wa rasulihi al-mazkurata fi hadhihi al-ayat cewa yiwa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a da yiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'a wacce aka ambato a cikin waɗannan ayoyi wa na'wi'a da makamantansa min nususil wahyi suna ɗaya daga cikin nasosa ne na wahayi mahsuratun fil amal ta taƙaitu ne a cikin yin aiki da kitabillah da littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasuli da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-muradu bi ta'ati rasul to me ake nufi da yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'a inda ahli al-ilm a wurin ma'abuta ilimi me ake nufi huwa ta'atuhu shine yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'a fi ma amara huwa cikin abin da shi yayi umurni alaihi sallallahu wasallam wajtinabu ma naha anhu wa gaja sannan da nisantan abin da shi ya kwaba kuma ya hana wal amal bi kulli ma ja'a an sannan kuma da aiki da dukkanin abin da suka zo daga wurin shi min aqwalihi na maganganunsa wa af'alihi da ayyukansa wa taqriratihi da kuma tabbace tabbacensa mana da wani yayi ya tabbatar da shi akai la yuradu bihi ta'atu ma fi kitabillahi ta'ala ba wai ana nufin yin da'a cikin abin da ke cikin littafi bane a'a annabin me ya faɗa mai ya aikata wa ya kwaba ma صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك عندك ينوني أكن هكا أن الله تعالى سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل بطاعة نبي الله هارون عليه السلام يا أمر بنو إسرائيل دسيو النبي الله هارون طاعة حين ذهب موسى لمناجاة ربي الوقت عند النبي موسى يتفيد من جانا ودمها للجنس سبحانه وتعالى wa zalika qabla inzali at-taurati bi wannan kuma ya faru ne gabanin a saukar da at-taura Allah subhanahu wa ta'ala zai ce da banu Isra'ila wa laqad qala lahum harun min qabl haqiqa annabi harun ya ce da su gabanin haka ya qaumi ya ku jama'ata innama futintum bi kawai an fa fitine ku ne da wannan dan maraƙin fa inna rabbakum Rahman! lallai mahalicin ku shine mai rahma fattabi'uni yanzu ku bini wa ati'u amri ku bi umarnina kaga duk annabin da ya zo ai shi sa Allah ta ya dunkule a cikin wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah duk wani manzo da aka aiko to an aiko shi ne domin a yi masa biyayya kuma haka duba kowane manzo abin da zo abin da zai faɗa kenan yanzu misali inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim me yace qala ya qaumi ibudullaha wattaquhu yace ku yi mani da'a a shekenan duk manzon da ya zo an turo shi ne domin a yi masa da'a ana fahimta to in kace kai tawaye ni ma nayi kowa yayi to abin da zai faru kenan addinin zai zama ya krake ya farfashe ya tsatsaye kuma zai zama na cewa babu wani standing order doka da umarni wacce take tafi da addini babu shi kuma a kaikaice malam abin da yasa da a wannan take da mummunan haɗari kaman zuwa kai kace baka yarda da annabi ba yanzu ga sabuwar da'awa ai magana haka take ai tun da shi abin da ya kawo kai baka yarda ba yanzu kai kace to kai yanzu ga abin da ka gano to kai waye ganar da kai waye magabacin ka ana fahimta shi sa da a wannan take da mummunan haɗari ما نجي المراد أبنت أكيني في أنان هو طاعة نبي الله هارون شيني أيوة النبي الله هارون طاعة لا يراد به طاعة ما في التوراة باوي أنا نجي أيوة أبنت كتكين الثورة بنت آآ آآ آآ لأنها لم تنزل بعد لمن ألوك تيم بامارجة أن سوكد التوراة إمبا وأيضا قوله تعالى كما هكا فإن تصبح الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi wa Allah subhanahu wata'ala ta'a da manzansa da ma'abuta umarni daga cikin ku majibinta al'amura in qala qailuhum lak idan ɗaya daga cikin su yake da kai al-muradu bi qawlihi wa ati'u Rasul ai abinda ake nufi da faɗin Allah subhanahu wata'ala ayi wa annabi sallallahu alaihi huwa tiba'u ma fi kitabillahi ta'ala ai abin da ake nufi abi abin da ke cikin littafin Allah subhanahu ta'ala la sunna ai ba hadisi ake nufi ba fa qul lahu idan to kace da shi mal muradu bi ta'ati ulil am to me ake nufi da ayi wa majibinta al'amura fa'a shi kuma hal huwa tiba'u ma fi kitabillah shi ma din ana magana ne ayi wa abin da ke cikin littafin Allah ɗa'a. kamar yadda kace a can ko ko me kake nufi kuna fahimta fa sai qulu la zai maka a'a ba haka nake nufi ba huwa sa'atu wulati al abin da ake nufi wa shugabanni da'a shi ake nufi anan to in ko haka ne fa qul idan to kace da shi man huwa aula wa ahaqqu bi an yuta wane ne yafi tantanta da dacewa da ayiwa fa'a li'uluwi martabati domin girman matsayinsa wa qimatihi da qimarsa wa darajatihi da darajarsa wa manzilatihi da matsayinsa inda Allah a wurin Allah subhanahu ta'ala annabiyu shin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda ka yadda kace ana nufin ayi ma majiɗinta al'amarin al'amari na da'a ba qur'ani ba ko to cin tsakanin annabi salam da majibinta al'amura wa ya fi cancanta da abi annabi am wulatul umur ko majibinta al'amura to wallahu ta'ala ya ƙo Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Annabi annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi shine fi cancanta da dacewa alaihi salatu da mu'minai fiye da kawunansu duk abin da kake so ana sace bacci dole ka bar in yace yi ko bai maka ba sai kai saboda shi kanta to shi ko majibincin al'amari an ce ka bi shi ainihin da tsari tsari kana haskawa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yi wa bawa biyayya wurin sabawa mahalicci amma shi annabi alaihi salam ana bin shi ta kowane irin hali a cikin so cikin i cikin nishaɗi cikin a'a ba daɗi dole a yi masa siyayya ana fahimta to kun ga ashe sau da yawa yadda nake ce muku ba san qur'ani ba na haɗu da wani sai nake ce masa Allah sun yana cewa alif na mim sad kitabun unzila ilayk fala yakun fi sadrika haraj eh? فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم في كمون آية ويلا ستأتي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء سنتي آه تو يزو ولا تتبعوا من دونه هاء ان wa take koma ma sai ce qur'ani ce to waye magabacin ka cikin masu fasara saboda ban taɓa jin an fassara qur'ani da waliyi ba ban taɓa ba da yadda kaji an ce waliyi mutane ake magana ana fahimta ala inna awliya allahi la khawfun alayhi ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا إن ولي الله الذي نزل الكتاب ana fahimta faqatilu awliya ash-shaytan wa la tattabi'u min dunihi sai ta aiwai shi qur'ani ake magana to ai dole sai kana da magabaci shin kai ne ka gane wannan koko kana da magabacin da ya fassara maka wannan aya a shi dai abin da ya gane da nake to ai addini ai ba haka yake ba dole kana da wanda kake abin da shi in ko ba ka da shi to shi ne jagoranka sai ya iya da a yi magana burburbur ya zage da ai idan ka duba ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum to yanzu anan ma unzila ilaikum min rabbikum ga ga rabbu ka'idata hau kana cewa ya'udu zamiru ilal ila al idan sunaye biyu suka haɗu to shi domiri yakan koma zuwa ga na kusa ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum kaga rabbu yanzu shi zuwa baya ma ta riga ta gabata don aka ce wala tattabi'u min dunihi ha'un inna wa ya kamata ta koma ma rabbun koko ma din saboda shi ya kusa da ita ana fahimta don haka ashe magana da ake karku riki wani Allah ba wai wani ƙur'ani ba to amma don haka suke kama karya ba san fassara ba ƙur'anin da suke ƙirari ba su san shi ba sai dai hayaniya a cikin gari da kawo shubuhohi in baka yi nisa ba cikin karatu sai kawo maka shubuha ka rasa inda zaka tsuguna ai sun ce kaza a'a kar ka taba raba ɗaya biyu malam wannan da'awa ba addini ba ce kar ka taɓa san zama a cikin wannan muna fahimta duk ayan da zai kawo maka yake kaza kuma yadda za ka gane baka san qur'ani ba ai ba da za ka daɗi qur'ani baka san sama ba baka kawo ƙasa baka ɗauki tsakiya ka ce wai an ce kaza duk irin abubuwan da suka faru akan wa suka faru bare haka kawo min aya da nasi ka ce kaza ai sai musu waɗannan abubuwa shi yasa ko aure ne ya kamata ku yi hattara ku gane waɗanda kuke ba aure saboda haka suke zuwa sai an shiga ya zo ya kuntata ma yarinya ya riƙe ta gam ya jefa ta cikin aƙidu da wasu irin tunanin nuka ya rab daga islamiyya za a fara ya hana ta zuwa makaranta ce shi bai da kuɗi to in ka ga wannan by force ka raba shi da ita kar ka bari abin mai tsawo ko sun haifi kaduna ka raba su ah, to yarinya ba ilimi ne amfanin daga nan shi kenan, sai ya zo a kowace ta zo haka haka drastically wai sai ɗauko risala da motsa da kaza sai ta da kai ya kwanta kawai da abin ya kai ya kai mata kawai shi littafin addini sai ɗauko idan ka tattakawa kai da ce kuma kina zaune shi haka to haka dai Allah ya taimake mu dai auren zai kawo ƙarshe don haka jama'a mu tashi mu yi karatu mu san abin da yake faruwa mala cewa aidan kuma قوله تعالى فالإنساء سبحانه تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كتير عندي الله سبحانه وتعالى كتير تكبيني الله سبحانه وتعالى زي كونتيكو ويغفر لكم ذنوبكم كما زي كافر تامكو ذنوبانكو والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى شيمي غفراني كما ميجين قين أنت دليلك كتير kuma an kawo shawara saboda mahimmancin tambayoyi ɗaya biyu uku haka an ce za a dinga ɗauka sai mu kwabarin lokacin da shi don haka insha Allah yanzu filin na tambayoyi da zamu bada dama tsakiya sai can domin su samu su shigo insha Allah idan akwai tambaya sai a gabato da ita wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na eh Eh. to malam tambayan da yake mun karanta wata aya ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi kar ku ɗaukaka sautin ku sama da sautin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wani daga cikin dalilin saukan wannan aya akwai sabit bin qais bin shammas radiyallahu anhu shine yake yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khutba sai aka neme shi aka rasa da yayi sallah sai shi da yayi sallah sai shi annabi sallallahu wa ina sabit sai aka ce ya rasulullah ai bai da aikin da yake sai kuka kawai ya ake tun da ayan nan ta sauka innal ladina eh, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharuna to shi yanzu ma shi tun da hudu ba yake maka aikin shi ya lalace yanzu kaza kaza kaza kaza sai ku kira shi sai ce aikin ka ya sabit bai lalace ba insha Allah kai zaka rayu da imani sannan za ka yi mutuwar shahada kuma za ka shiga aljanna kuma abin da ya faru kenan to abin da yake so nuna hatta majalisi su yanzu kamar kaga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu a ƙa'ida ta malaman hadisi duk da kaji an ce wa qala Abdullah in ake shuru to ibn Mas'ud ake nishi saboda akwai Abdullahi ibn Jabir akwai Abdullahi ibn Umar akwai Jasu Abdullahi ibn Am su kusan suna da yawa amma duk da kaji an ce Abdullah ake shuru sai ibnu mas'ud ke magana to duk sanda ya zo zai kawo hadisi jikin shi zai dinga karkarwa sandar da yake rike ita haka za ta tana neman ta sukuce zufa ya rufe shi sai sa kake wannan ibnu ummi ab yace ina tsoron kada in canza kalma guda ɗaya. ta annabi alaihi sassa. don haka abin ya shafi majalisin karatu kuma imamu malik rahimahullah ana hakaitowa in sa'a wata rana yana zaune yana karantar da muwaffa kunama ta dinga cizon shi har so bakwai tana tsallin shi ɗal dal yana zaune sai dai aka ga zufa na keto masa ya kuma sani ya ganta amma da aka zo aka lura yana cikin damuwa ana zo ba sai ka sun ta wuce me yasa baka tashi ba ce a aini wanda nake karantar da magana da ya fi wannan matsayi da haka sai na gwammace in yi haƙuri da cizon ta akan ta tashe daga magana kuma zai kansar da hadisi sai ya yi wanka ya sa alkyabba ya fesa turare ya yi kaza sai saboda zan karanta babban magana to don haka shi ma wannan ya shafi majalis duk abin da aka ce maka ai sa na ba wai hayaniya bane ko sowa ko ihu a'a me yayi in yi me yace a bari in bari sannan kuma menene nashi mutunta ai kauna kenan amma ba wai Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya samu sani a masallaci suna ta hira sai ya zo da sanda ko ba ne suka ce ce to da yan gari ne da cikin ya ga mu saboda ko ba komai dole kuna wato za ku daga sauti akan abin Abdurrahman Sudais wani lokaci rahimahu abinna Wafaka Allah limamin Makka wata ran ya zo a cikin Madina ana ta hayaniya ya zo ya hau mimbari ya keci da kuka ya dinga jawo a ayoyi ta rasu yana kwance kuke irin wannan da ya dinga matsalaki ya ɗauka ya rune da kuka to da haka dole mu mutunta maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne za ka ya shiga cikin majalisi na ilimi tunda a yanzu muna karanto aya muna karanto hari na na wato ta kaita ne akan aiki da littafin Allah da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu kan ba eh in an ce mahso wato keɓantacce ya takaitu eh na wa alaikum salam na in lokaci ya yi tukuta da ni saboda kasan suna da ƙa'ida masu abin na eh eh eh eh na na na na na na'am na'am to abinda mala yake a jan hankalin yan uwa ɗalibai akan mahimmancin halartar majalisosa karatu ta waya kaɗai ba zai isa ba saboda akwai abin da za ka ga ƙila wani karatun an fara shi an bari yanzu kamar akwai wani bawan Allah daga Nijar malam sai ya tura mishi shi ma da fure da ya maiwa sai buɗe group namu na nan a Nijar din group ya bude saboda fureta ya masa yawa tun yana bibiye da mu yanzu kamar akwai ashifa da muka fara ina ga mun shekara kusan bai muna kan shi ko mun kusa tab sai dalili na aikin ba fatsin da yanzu sa abu ya tsaya mutane sun hura mai wuta a can nan kuma karatu ya tsaya haka talbis wani shi kuma daga Lagos yace shi yana bin talbis din nan ina aka kwana ina aka tsaya shi ma kusan shekara biyu karatu ya tsaya saboda yanayin tsallakowa da kaza to zuwa majalisin yana da amfani saboda waya kana iya sawa a waya karatun ya ɓaci ko ko a'a karatun ya tsaya ko ko an kai wata gaba an daɗi can an da can sai ka ji ka a gaba to yanzu me zaka ce amma ko ba komai zuwa majalisin ya fi amfani fiye da waya shi in ma za ka sa a waya ka dai ji a majalisi sannan sai ka sa a waya wannan tambihi ne mai ke kwarai da gaske wa alaikum ta tambaya ta ƙarshe sayubhat za a gigitar da shi wa ta hayyar kuma ya ruɗe? fa buhitan ladhi kafa sai wanda ya jayayya ya ya rude eh albahtu shine ruɗe. insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu an kira talafa